a wannan lokaci ga na ta fara shigowa ga azumi ana gadda ɗauka amma kwamishina agiri ya kira mu ya tabbatar muna zai rushe kasuwan nan ƙonta da kwarkwata gaba ɗaya abinda ba taɓa muna nan kasuwan tunda abinda muka wakilta rai ga rai kamar yadda kowa yake da rai haka saniya take da rai kuma tana mutuwa tana shan ruwa tana cin abinci in an rushe inda take wa zai tsare ta za a bar ta shiga daji ko kuma dukiyoyin da muke tare da su kuɗaɗen da an ka sayar in an rushe kasuwar na ina za mu aje su wannan yana nufin cewa ita gwamnatin jihar Lagos ba ta yi muku tanadin wani wuri da za a baku na wucin gadi kafin a gama aikin da za a yi nan ba ta yi tanadi ta bamu amma na inda ta bamu ta ce kuma yanzu za ta rushe shine muka gani mu irin wannan bita da kundi da gwamnatin jihar Lagos ta kai muna ko don muna hausa ta kai muna haka na zuwa wani lokaci aka ce ku bar wannan wurin ba lokaci ba ba ba da lokaci ba noti abinda suka ce dai ba mamaki ko yau ko gobe ko kuma kowane lokaci suna yi afka muna abinda suka ce da muna